Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin yi ne tare da Aisha Sule da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau Litinin bakwai ga watan Satumban shekara ta 2020. kafin ku ji abin da muka tafi da shi ga kanun labarai. Goyon bayan da babban lauyan gwamnatin Amurka mai shari'a William Barr ke baiwa shugaba Donald Trump akan batun kiyaye doka da oda ya haddasa muhawara. Akalla kiristoci 270 ne suka kaurace wa majami'un kasar Kamaru da suke ikirarin cewa ba su yadda akwai COVID-19 ba. shugaban amurka donald trump jiya lahadi ya musanta rahotannin kafar yada labarai cewa rahotannin kafar yada labarai cewa ya kushe wa sojojin amurka da suka rasu a yakin duniya na daya dokanun labaran kenan rahotanni daga jihar kaduna da ke arewacin najeriya na cewa wasu garuruwa sun tarwatse sakamakon yawaitar kai hare-hare da 'yan bindiga ke yi a jihar. Yanzu ba akwai mutane ƙauyuka talatin da hudu suna nan kuduwa ba su koma garinsu ba. Da an kama su ake a kashe waɗansu waɗansu kuma a kira su. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wata sabuwar hanyar kai abinci ta jirgin sama ga 'yan gudun hijira da ke wuraren da ake fargabar zuwa sakamakon kalubalen tsaro a arewa maso gabashin kasar. to in ba za a iya bi ta hanya ba akwai wata hanyar da za a iya bi ta sama kenan a zuba ma mutane na abinci a sauka musu da abinci a yayin da gwamnatin najeriya ta bude wasu filayen jiragen saman ta domin dawo da zirga-zirgar kasa da kasa hukumar kula da shige da ficen baki ta kasar ta ce ta yi shirye-shiryen tabbatar da bin ka'idodin da aka gindaya na shiga kasar bayan haka kuma sarfilo hashim gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya to amma kafin duk waɗannan bari mu fara da kawo muku labaran duniya tukunna. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Goyon baya da babban lauyan gwamnatin Amurka mai shari'a William Barr ke baiwa shugaba Donald Trump akan batun kiyaye doka da oda da yake jaddadawa a yakin neman zaben shugabancin kasa. Ya haddasa muhawara akan rawar da ta dace ma'aikatarsa ta taka a harkokin siyasa. lokacin da Trump ya ziyarci Kenosha a jihar Wisconsin ranar Talata da ta gabata domin ganewa idonsa barnar da aka yi wa cibiyoyin kasuwanci da kuma sanar da tallafi na gaggawa na dalar Amurka miliyan 40 Trump ya tafi tare da Burr. da yake jaddada kalaman kamfen ɗin Trump akan yadda mayaka suka mamaye zanga-zangar wariyar launin fata da zaluncin 'yan sanda. Burr ya faɗa wa taron shugabannin al'umma cewa bisa umarnin Trump ne 'yan kwanaki da suka shige ya haɗa jami'an gwamnatin tarayya da zai tura Kenosha. birnin ya yi fama da mummunar zanga-zanga biyo bayan harbin bakar fata ba amurke jacob blake da jami'in 'yan sanda ya yi a ranar 23 ga watan agusta da ya kashe masa barin jiki akalla kiristoci 270 sun kaurace wa majami'un kasar kamaru da suke ikirarin cewa ba su yadda akwai covid-19 ba waɗanda suka kaurace din sun yi bayanin cewa sun ga waɗanda suka bi sharuɗan da majami'un suka gindaya sun kamu kuma sun mutu da cutar daga ciki akwai 'yar shekara 37 annabella tabot wadda ta ce ta bar majami'ar tabernacles of freedom saboda fastonta ya ruɗe ta cewa babu covid-19 tabot ta ce fastonta ya umarci mijinta ɗan shekara 60 kada ya je asibiti maimakon haka ya dinga yi masa addu'a ya warke daga aljanu His health condition kept on deteriorating finally Lafiyarsa ta dinga taɓarɓarewa har ya mutu. An yi sa'a gwamnati ta shigo ta killace shi kuma sauran iyalin shi ba su kamu ba. Gwamnatin Kamaru ta rufe majami'ar Taba Michaels of Freedom a watan Agusta domin yin wa'azi cewa COVID-19 maganar ƙanzon kurege ne. daga cikin membobin majami'ar 300 sun bijirewa dokar gwamnati suka ci gaba da yin ibada a wajen jami'ar. tun biyar ga watan maris kamaru ta sanar da sama da mutum dubu goma sha tara suke dauke da covid-19 kuma ɗari hudu da goma sha biyar suka mutu a cewar kididdigar jami'ar johns hopkins jihohin kasar ta afirka ta tsakiya ɗora alhakin hakan kan halin ko'in kula da rashin ilimi da kuma gazawar wasu majami'u su imantar da masu ibada su fahimci hadarin da ke tattare da covid-19 daga cikin matsalolin da suka ƙara yawan masu cutar Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya musanta rahotannin kafar yada labarai cewa ya kushe sojojin Amurka da suka rasu a yakin duniya na daya yayin da ya tsallake bikin tunawa da zagayowar karshen yakin da aka gudanar a ranar da aka tafka ruwan sama a wata makabarta da ke wajen Paris. 'yan democrats tare da kafar yada labaran kanzon kurege sun kaddamar da gagarumin kamfen din karya wanda ba a taba ganin irin shi ba shugaban na amurka ya wallafa a shafinsa na twitter za su iya faɗar komi kamar yadda suka faɗa a kaina da rundunar soji suna fatar ganin ta samu karbuwa. Mujallar Atlantic a makon da ya gabata ta buga rahoto cewa shugaban na Amurka ya ki zuwa makabartar na yakin duniya na ɗaya da ke ne Mame saboda yana gudun kada ruwa ya jika masa gashi. Bayanan na mutum hudu da ba a faɗi sunansu ba sun ce Trump ya faɗa a gaban manyan jami'ansa a safiyar ranar da za a gudanar da bikin a watan Nuwamba cewa me zai sa in je makabartar tana cike da masu asara. A wannan tafiyar kuma mujallar ta ce Trump ya sake kiran sama da sojojin Amurka 1,800 da suka rasa rayukansu a yakin na Blue shashashu da suka bari aka kashe su. Trump ɗan Republican yana fuskantar ƙalubalen sake neman zaɓe da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben da za a gudanar a ranar uku ga watan Nuwamba wanda nan da nan ya ki amincewa da sharhin na Atlantic. madalla an jima kaɗan aishatu za ta sake dawowa da ƙarin labarai to amma kafin nan bari mu leƙa a taskar rahotannin namu wasu al'ummomi a jihar kaduna na ci gaba da kokawa akan ci gaba da fuskantar hare-hare 'yan bindiga da satar mutane domin karɓar kuɗin fansa duk kuwa da ƙoƙarin da hukumomi ke cewa suna yi a yaƙi da 'yan bindigar rahotanni sun bayyana cewa tuni wasu garuruwa suka tarwatse a jihar a yayin da harkokin noma da sauran sana'o'i suka tsaya cak a yankunan. Daga Kaduna ga rahoton Isa Lawal Ikara. Al'ummar yankin na Udawadai sun ce akalla garuruwa 34 ne 'yan bindiga suka tarwatsa saboda hauhawar hare-hare a yankin da yanzu dai suka zama 'yan gudun hijira. manoma da 'yan kasuwa da dama na yankin dai yanzu sun ce sun haƙura da harkokinsu na yau da kullum saboda yadda yankin na udawa ya zama kama wani fagen yaƙi biyo bayan hare-haren 'yan bindigan da ake yawan gani yanzu ba akwai mutane ƙauyuka talatin da hudu suna nan uduwa ba su koma garin su ba da an je kama su ake yi a kashe waɗansu waɗansu kuma a kira ginin su wani ya lalace ba a zuwa gona yanzu amfanin mutane gaba da a kiran kai. kana magana da aliyu da gaskiya muna neman taimako wajen gwamnati ta taimaka mana saboda hanyar nan daga nan zuwa birnin gwari ma ya na bai biye biyo sai dai wanda ya bi ya sai da rayuwar shi ne sai abin da Allah ya da shi. a hanyar yakuba tsakanin da Allah hanyar gona da ina ne duk yanzu muna ɗarɗarni a kai ta sami kayan kayan kaina nan na haɗu da su. wato ana maganin su kenan waɗannan masu sace mutanen. in dai za ka yi nisa hanyar gona inda yake da dajin nan za ka gan su. Ana magana cewa jami'an tsaro ba su san ina inda mutanen suke ba sun suna cikin daji. Kenan ashe da za a zo gurin ku sun suna da ku kai su. Sosai ku yanzu kamar wanda suke yin aikin ai akwai wanda yanzu za su haɗa kai da su a ce gwamnati za ta sa su a ciki. Insha Allah duk inda ake zo suke ɗin za a yi a same su. Gwamnatin jihar Kaduna dai ta sha shan alwashin shawo kan wannan matsala ta hauhawar harare na 'yan bindiga a yankunan karkara musamman ganin yadda hararen ke neman ganin sun kawo cikas a bangaren noma. Malam Samuel ruwan ne kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna. Akwai matakai daban-daban wadda gwamnati da kuma jami'an tsaro suna ah, ɗaukawa. Kuma muna da yakinin cewa in insha Allah wannan matakan da ake ɗauka kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Eh, mutanen suna kokawa cewa yakin da ake da 'yan ta'adda a zamfara da sokoto su suke maralowa ta daji. Kuna da wannan masaniyar? E kwarai da gaske muna da wannan masaniyar kuma ina amfani da wannan damar mu nuna alhininmu da kuma bacin ranmu duk abin da ke a samun al'ummomin da suke nan a mai girma gwamna yana sane wata sha Allah za a gan a zahirance ayyukan da ake faɗa. Tun bayan kaddamar da hararen rundunar sojin Najeriya a yankunan jihohin Zamfara da Katsina dai wasu al'ummar yankunan kana hukumar birnin Gwari da Giwa ke ta kokawa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara kuna tare ne da sashe Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aishatu Sule ta sake dawowa da ci gaban labarai. Dubban masu zanga-zanga sun mamaye titunan manyan biranen Belarus a jiya Lahadi a yunkurin baya-bayan nan na nuna kin amincewa da nasarar da aka ba wa shugaba Alexander Lukashenko da ya daɗe yana kan mulki. Suna faɗin tafi daga nan da kai bera ne masu zanga-zanga suna wulwula tutocin adawa masu ruwan ja da fari an tsare akalla mutum ɗari a cewar kamfanin dillancin labarai na rasha kamar yadda ta ambaci gwamnati tana cewa yayin da cibiyar kula da hakkin ɗan adam ta vesna da ke birnin minsk ta bayyana adadin a matsayin sama da ɗari biyu an nuna zanga-zangar da tsare mutanen a wasu biranen a kafar yada labarai na cikin ƙasar kamfanin dillancin labarai na reuters ya faɗi cewa 'yan sandan kwantar da tozoma da jami'an farin kaya sanye da abin rufe fuska da kare kai sun yi amfani da motocin soji da igiyar ruwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar. Matsayin gwamnatin Trump da kamfen ɗin Biden sun sha bamban akan halin tattalin arzikin Amurka da yake ana saura makonni takwas kafin zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar uku ga watan Nuwamba. sakataren kuɗi Steven Mnuchin ya bayyana raguwar rashin aikin yi da kashi 8.4 cikin 100 a watan Agusta da karuwar ayyukan yi miliyan 1.4 a matsayin shaidar tattalin arzikin Amurka mafi girma a duniya na farfadowa daga koma baya da ya samu sanadiyar annobar coronavirus. amma ya amince da cewa tattalin arzikin na amurka har yanzu na bukatar sababbin aikin yi akalla miliyan bakwai da digo biyar ya koma gurbin shi na watan maris lokacin da aka samu ragowar marasa ayyukan yi mafi karanci cikin shekaru hamsin na kashi uku da digo biyar cikin dari. amma sanata kamala harris mataimakiyar abokin hamayyar trump na jam'iyyar democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden ta bayyana cewa Trump ya gaza matuka kuma ba shi da kwarewa wajen tafi da tattalin arzikin ƙasa lokacin annoba. To madalla a gaida Aisha Sule da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. anjima sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da wata sabuwar hanyar kai abinci ta amfani da jiragen sama masu saukar ungulu ga 'yan gudun hijira da ke yankunan da ake fargabar zuwa sakamakon kalubalen tsaro. Haruna Dauda biyu na dauke da karin bayani. An dai kaddamar da shirin ne a gabar ministan ma'aikatan agaji da jin kai na kasar Hajiya Sadiya Umar Faro inda aka sauke wasu daurin abinci daga jirgi mai sokon angulun ta sama ta hanyar kumbu da ake kira farashu da kuma aka ce hakan za a dinga aiwatarwa a irin wuraren da ke da fama da matsalar tsaro saboda samar ma 'yan gudun hijiran da ke irin waɗannan yankuna kayayyakin abinci. So mun zo mu duba mu zauna mu binciki wuraren da aka ce ba iya zuwa ta hanyar mota ko kuma saboda wayansu dalilai mu ga ta hanyar da za a bi abun nan cooperation din Nigerian military especially Nigerian Air Force mu ga cewa to in ba za a iya bi ta hanya ba akwai wata hanyar da za a iya bi ta sama kenan a zuba ma mutane na abinci a sauka musu da abinci wani tabbaci za ku baiwa mutane cewa wannan abincin da ake kokarin kaiwa mutane ta sama ba zai shiga hannun gugu wanda ba su aka yi da su. Za mu iya kokarin mu a ga cewa hakan ba ta faru ba shi yasa dole sai an tsaya an bincike an duba an ga wuraren wuraren na inda mutane wane ne suke masu bukata ko kuma wuraren wuraren 'yan ta'adda ne. Kwamandan jami'in sojan Mr. Precious Amade ya ma manema labarai karin haske game da yadda za su gudanar da aikin nasu kamar haka. Ya ce sojojin saman Najeriya suna da karfin samar da abinci ta sama ga mabukata ta hanyar jirgi mai saukan angulu saboda a kaucewa batun yunwa ko kuma rashin samun abinci. Sojojin saman za su iya kuma za mu yi idan akwai bukatan yin hakan a cewar kwamandan kwamanda precious amade shi ko mataimakin gwamnan jihar borno alhaji umar usman kadafur ya bayyana ministan ne irin asaran da gwamnatin jihar ta yi sakamakon wannan hare-hare na yan kungiyar boko haram din. We've lost almost 30% of our total housing stocks. ya ce marasa kusan kashi talatin na gidajenmu mun rasa azuzuwa fiye da dubu biyar kama daga makarantun firamare sakandare da ma makarantar gaba da sakandare mun kuma rasa ɗakunan shan magani fiye da ɗari biyu da ashirin mun rasa abubuwa da dama a jihar borno amma yanzu mun so ma gigina waɗansu daga cikinsu don haka za mu iya kokarin mu mu ga mun haɗa gwiwa da ku don taimakawa al'ummarmu muna goyon bayan ma'aikatan ku kwarai da gaske kuma muna samun tallafi daga wajen hukumar bunƙasa shi a arewa maso gabacin najeriya wato nedc da kuma hukumar hukumar samar da agaji gaggawa na nema su muna aiki tare a cewar mataimakin gwamnan jihar borno alhaji umar usman kadafur haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a yayin da gwamnatin najeriya ta buɗe wasu filayen jiragen samanta domin dawo da zirga-zirgar ƙasa da ƙasa hukumar kula da shige da ficen baki ta kasar ta ce ta yi shirye-shiryen tabbatar da bin ka'idodin da aka gindaya na shiga kasar a wata hira da wakilin mu sale shehu ashaka shugaban hukumar muhammad baban dede ya ce sun yi tanadin kare jami'an su da ke filayen jiragen sama daga kamuwa da cutar coronavirus da kuma tabbatar da bin sauran ka'idodi ciki har da na bayarwa da sabunta takardun izinin shiga kasar. Idan ka shigo ta jirgin sama ta ayu har ka fita daga airport ba za ka tsaya ko ina ba amma za ka tsaya gun immigration kuma ko ina duniya haka ne saboda gun custom za ka yi wuce a ce ba ka da abin da za ka yi declaring ka wuce amma dole ne ka tsaya gun immigration gaba da passport ɗinka ya duba ga za ka shigo to mun sa mun iyaka ta gilashi ma'aikatan mu mun kare su daga samun cutar annoba covid na farko kenan na biyu sabon dokar da gwamnati ta bada da muna karɓar passport idan ka shigo iyaka za ka fasfo sai ka je ka test ka dawo alhamdulillah yanzu gwamnatin tarayya ta ce kafin ka shigo jirgin sai kana da test ya baka da covid idan ka shigo za ka je ka test bayan kwana bakwai za mu samu text message mun duba cikin dokan mu ta kasa shiga da fice cewa lalle duk wanda bai bi dokar ba za a iya hukunta shi ko da dan Najeriya ne ko dan waje to kaga mun yi tsari mai kyau na biyu kuma akwai mutanen da suke cikin kasan nan covid ta kama su mun rubuta ministan cikin gida ya ba su afuwa tunda ba laifinka ka bane idan dai dai biza ka bata kare ba kafin 23 ga wata da aka tafi iyaka ba za mu cajin ɗinka kuɗi ba za mu baka har sati ɗaya ko sati biyu ka wuce ka koma gida haka wanda suke waje sun yi biza bizan su ba su taho da shi ba aka ifa iyaka za mu ba su shigo da bizan su ba sai da sun sake biya ba to kaga wannan babbar dama ce muka ba wa mutane wanda suke so shigo ƙasar mu ko wanda suke zaune a ƙasar mu ba 'yan ƙasa ba ba za a kama su da laifin da ba su ba ko da kai kana zaune a ƙasar ne kana waje misali misali kai mutumin Amurka ko mutumin Indiya kana zaune a Indiya sai ras dan permit ɗinka da ƙasa ya expire za mu ka ce ka shigo in ka shigo da wannan expire din wanda ya kare za mu baka kwana talatin ka tabbata ka gyara to har duk wannan gyara gyara da mun shirya insha Allah babu damuwa kuma airport din ba gaba ɗaya za a buɗe ba bi kawai za a buɗe akwai kasashen da suka kebe kamar suka ce ba za su bar 'yan Najeriya su shiga kasashen su ba kamar kuma abinci da kuke so ku yi kamar irin wannan abin da ake cewa tit for tat in sun hana mu shigowa mu ma za mu hana mutanen a sabon biza da aka shugaban kasa ya wallafa sunanta NBP 2020 wannan sabon biza tana da makaddashi babba guda daya shine reciprocity tsakanin kasa da kasa abin da kai mun zan maka to wannan biza din da haka aka kafa ta duk mutumin da yace kar mu yi kaza mu ma sai mu ce masa kar yi kaza in ka ce mana kar mu shigo gidanka mu yi aiki na dan kadan mu ma sai mu ce to kai ma kar ka shigo gidanmu in mai ya lalace gwanda mu nemi wani dan wata kasa ka ce mana kar ka shigo kasan mu ka zauna sai dan an yi da ka shigo ka koma lokaci ka da mu ma sai mu mu mu muna da irin biza shugaban hukumar kula da shige da ficen baki ta Najeriya Muhammad Baban Daidai kenan a tattaunawar su da Sale Shehu Ashaka wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. bayan haka a kore yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma filo zai shigo da shirin ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum cin zarafin fararen hula daga jami'an tsaro abu ne da aka saba gani ya kuma zuma ruwan dare a najeriya lamarin da wasu lokutan kan kai ga nakasarwa har zuwa asarar rayuka batun kenan da za mu ɗaura a kai ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi hashin gumel a makon da ya gabata ne muka fara muku labarin zargin wani dpo na rundunar 'yan sanda a cikin garin bauchi mai suna sp baba ali muhammad ya ganawa wasu matasa uku azaba ta hanyar ɗaure su da dukansu da taɓarya ya karya musu sawaye da hakan ya yi sanadiyar mutuwar biyu daga cikin matasan. Mun dai je da 'yan sanda suka kai gawa ɗaya daga cikin yaran mai suna baban gida Kamfala gida wajen iyayensa don jana'iza. Matashi na biyu kuma ya mutu a asibiti. Matashi na uku wanda yake da sauran numfashi a duniya ya tsira da raunukan karaya. Kamar yadda muka ji labarin abin da ya faru daga bakinsa a makon da ya gabata. Shi dai wannan DPO Baba Ali Muhammad ya ɗauki hukunci a hannunsa maimakon bin tsarin da dokan Najeriya ta samar ga dukkan wanda ake zargi ko aka samu da aikata wani laifi. Ƙungiyar PD mai kare haƙƙin 'yan Adam ta ɗaura aniyar bin kadin waɗannan matasa don tabbatar da ganin an yi musu adalci. Ni ne mai suna Comrade Mbami Iliya Sabka, wakilin kare yancin 'yan bil'adama ina aiki da wata ngo kungiya mai suna prisons inmate development initiative wanda ake ce mata ita pd nigeria e, kaman mu mun samu rupoto ne a ofishin ofishinmu ran 21 ga watan bakwai alif dubu 2020 game da zargin cin zarafi da toye hakin dan bil'adama wanda shi polis din dpo watan ana ce masa dpo mai suna sp baba ali muhammad wanda shi ne shugaban wannan police station din wanda ake ce mata township that is a division kenan na garin bauchi akan ya kama yara guda uku wanda ake zargin su sun sata kaza so akan zargin da abin da ya faru da su ana zargin su akan ya sata kaza wanda ya kai ya duke mutane biyu sun mutu daya ya ji rauni ya samu karaya wajen guda biyu a kafansa sai mu kuma da muka samu wannan rahoton sai muka ci bare mu bincike mu ji diddigi wannan maganan game da me yasa ya kai da wannan har da police ya dauki doka hannunsa ya kashe mutane biyu kuma har ɗaya karya masa kafa wanda ya kai yana da karya wajen uku a kafansa shine muka zo gidan iyayen muka zo muka same su muka yi hira da su bayan muka yi hira da su muka samu shi ɗayan wanda ya ji rauni wanda shi bai mutu ba cikin su wanda ake ce masa abdulhab bello shi ne ya gaya mana abubuwan da duk suka faru muka ɗauki jawabansa bayan muka ɗauki jawabansa ran 23 muna cikin ofis sai muka samu cewa ɗayan ya shi ma ya cika don ɗayan da ya fara mutuwa ana ce masa baban gida kamfala shi da dpo a faɗinsa jawabansa ya duke sa da tabarya a wajen a police station ya faɗi ya mutu ɗayan kuma to bai mutu ba sanda kawo shi gida an kai shi asibiti sai ran ishirin ga uku da safe shine ya cika shi ma ya mutu ɗayan kuma yana nan rana inda muka gama bincikenmu sai muka rubuta petition wanda ake ce takarda zuwa ga shi eh, shugaban 'yan sanda na bauchi commissioner of police muka kai kokenmu game da abin da wannan dpn ya yi muna nuna adawa kai don ba mu yadda ba wannan an toye musu hakinsu ko laifi ne suka aikata ai kuma shi dan sanda ya aikinsa ya yi bincike ne ya gabatar da su a gaban kotu amma wanda ya kai da kisa kuma ya yi aikin alkali ya sake yin aikin gwamnan bauchi ya sa hannu kenan ya executive din su ya kashe su kaga wannan kuma ba hurumin sa bane biyu ga watan takwas muka samu kira a sp wanda ake ce mata special protection unit akan ana kiran mu mu zo bisa ga koken da muka rubuta zuwa gabe da shugaban 'yan sanda na bauchi so muka ɗiba duk victims in watan wanda wanda yake raye da iyayen suka je duk suka ba da jawabansu yanzu suna kan bincike kuma mun kai duk abin da suke nema game da kokenmu da muke zargin shi wannan shi sp eh, baba ali muhammad game da abin da ya aikata so suna kan bincike dai atcom din binciken shi ne za su gaya mana kuma muna so shaida ma duniya cewa gashi gashi abin da ya faru kuma yaya ne mu gan meye ne su wakilin kungiyar fili kenan kwamar iliyasu shi ma mahaifin ɗaya daga cikin matasan ya shaida mana abin da ya sani kan wannan batu Salamu alaikum suna na malam Mukhtar Abdulhamid a nan cikin unguwan doya a ranar wata alhamis 15 ga watan bakwai kamar karfe bakwai na zo sai iyalina take faɗa min cewa 'yan sanda sun zo sun tafi da abdulhaf a station nasu na ce lafiya ta ce ta ba bata sani ba to sai na tahi na bi su na je na same su suna gaban aifewa zaune a kiram office na tanshif to sai na nemi ne magana da shi yaro na domin na san me ya faru sai aka ce a kar kai magana da shi yanzu muna bincike sai dai an jima ka dawo ce to kenan na tafi na tafi can kamar karfe 11 zuwa 12 sai na koma na je na same su na ce to ya za a yi suka ce to waɗannan kaji dai za ku biya kuɗin kaji guda bakwai a naira dubu biyu. To sun ga muku laifin kenan. eh sun faɗa mu laifin cewa kaji suka sata a lokacin da masu na ce masu a wani yaro ko baya sata suka ce to yau da yayi na ce to Allah shi sauki suka ce za mu biya kuɗin kaji guda bakwai naira dubu biyu biyu idan muka biya to sai a sai na za a yi na ce to shi kenan kajin guda nawa ne suka ce guda ashirin da ɗaya amma sauran tun da ke shi wannan wanda ya sai kajin dole biya sauran na ce to shi kenan na ce to bana ce zan zo to can da la'asar sai muna ɗauki uwan sai muka tafi na ɗauki naira dubu hudu sai na je na su na bai shi aifiyo din a waje ma muka same shi na bashi muka yi godiya muka ce tun sai yaya ce sai dai gobe sai muka nemi a fito mana da yaron domin mu gan shi sai aka fito da shi bayan mun dawo washe gari da safe sai muka je muka kai masa abinci kamar kimanin karfe sha biyu sai na koma na samu shi ipo ce ya za a yi ya ce kai haƙuri kai haƙuri yanzu abin da za a yi ka tafi gida ba ku san ku yayan ku tarfiya amma mun da fitar da su saboda haka idan aka juma sun huta za mu ɗauko su za mu dawo da su sai na ce to sai na zo na samu wannan faɗa mata sai na tafi masallaci mun je mun dawo masallacin juma'a shikenan ina dawowa na biyo wannan hanyar sai na ga motan 'yan sandan hilos tare da wani dan sandan suna ciki da yake ba sanin su ne duka ba shi dai na shaida shi shi kenan na zo nan sai na samu mutane a tare sai na ga abdu na ce ah, me faru haka sai aka ce yan sanda ne suka kawo su sai wasu yada suka ɗauko suka kawo shi sai aka nemi mai ɗori suka zo suka yi ɗori to bakin abin da ya faru kenan ba su kai shi asibiti ba a ba su kai shi asibiti ba su suka suka jefar da shi a wuri Tuni dai mutane a Bauchi suka fara kira ga babban sifetin 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu da sauran mahukunta da su ɗauki matakin hukunta SP Baba Ali Muhammad ko kuma a gurfanar da shi gaban kotu. Don yiwuwar fuskantar mafi tsananin hukunci bisa laifin kisa da ake zargin ya aikata. Ni dai sunana baban gidan Muhammad Dajin. Eh, to gaskiya hukuncin da ya ɗauka ya yi tsauri. kuma kamata ya shi ma a masa abin da irin hukuncin da yawa yara mai tsauri a kansu har ya je da kisa to ai shi ma ya kamata a kashe shi kaga irin wannan abubuwan shi yake haifar da irin wa'annan abubuwa su ci gaba ya kamata idan mutum ya yi irin wani hukunci da ya zama mai na ganganci shi ma a masa jami'an tsaron kullum suna faɗan cewa kar mutum ya ɗauki doka a hannunsa to shi kuma jami'an tsaro ne kuma ya ɗauki dokan da ya wuce misali assalamu alaikum sunana suleiman aliyu ni ina ga wannan dibiyo ba baya cikin hayyacin su kila wannan watakila ya sha wasu abubuwa ne domin normal person ba zai maka irin wannan abin da ya bi wannan aikin ta'addanci ne ba ta'addanci ne kuma ni ina mamaki ma shi police commissioner jimeta da wai har yanzu ma ba wani abin da naji an ce an yi wannan mutum ba ko akan wannan ya fara ba waɗannan ne wadanda suka mutu amma ai an ce da kasa cika za ko wani abu an kai wurin ji sai ya dinga dukan kawai sai ya kakare in yi kaya kare da aka sai cika to ai ga wannan bala'i ne aka kama mutanen buci ko ma kasa baki da wannan duk waɗanda suke da ah, ruwa da zaki akan wannan ya kamata su yi wani abu shi ma yanda yanda ya din ai masa sunana Adamu Shehu to ni dai a gaskiya a na wato a tsaurara bincike sosai idan aka tabbatar da hakan ya faru to ya kamata a dauki ya kamata a dauki hukunci mai zafi wato akan shi wannan dan sanda da ya gabatar da wannan wannan rashin hankali akan waɗannan yara har ta kai ga mutuwar mutum biyu ɗaya kuma yana nan a rugurguza mai wato kafa yana kwanciya a asibiti a gaskiyar magana ina ganin karshen eh, karshen irin abin da za a iya mashi wato a sallame shi a aiki sannan kuma abin da hukunci ta zartar akan shi hukunci ya zartar akan shi a aiwatar da shi ba tare da wani bata lokaci ba To Allah kyauta da fatan wannan lamari zai zama izina ga sauran jami'an tsaron da ke cin zarafin mutanen da ya kamata su kare tare da samar musu tsaro. Kamar yadda filin ciki da gaskiya ya saba za mu jira mu ga sakamakon da zai biyo baya. Sannan mu dawo don sanar da ku masu sauraro. Yanzu amadadin madadin Abdulluhan Muhammad da Nasir el Alhikaya waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashin gumal daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Tuwa gaida Sarfilu Hashim Gumel sai kuma can an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman Aisha Tusule da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero ne da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyin na daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, salam.